났는데 ɗazu kenan a farfajiyar makarantar horon 'yan sandan Nijar inda hukumomin tsaron ƙasar da dangin ɗaliban da suka gama karatun aikin 'yan sanda suka hallara domin bikin yaye waɗannan ɗalibai 1,522 ciki har da mata 80. Waɗannan sabbin 'yan sanda sun haɗa da kwamishinoni 28 da hafsoshi 53 da inspekta 512 da jami'an kwantar da tarzoma kimanin 921 yayin da hudu daga cikinsu aka bayyana cewa sun rasu a dalilan rashin lafiya ko hatsarin da suka ci karo da shi a lokacin da suke ɗaukar horo. Kakakin hukumar 'yan sanda Kyaftin mai nasara Adili Toro ya bayyana cewa bisa la'akari da yanayin da ake ciki a yau za a ci gaba da ɗaukar ma'aikata domin tabbatar da tsaron jama'a da dukiyarsu. Eh, yaran wannan da kuka gani dai akwai eh, gardien de la paix cikinsu akwai inspecteur de police akwai officier de police kuma akwai commissaire de police. Wayannan da kun gani dai yau sun yi shekara biyu suna samun horo bisa kan aiki na 'yan sanda to yau bayan shekara biyu nan sun kare formation wannan tasu eh, ministan namu na interior wanda ya hita shine hasumi masudu a lokacin shi don ka an ba da karfi kwarai ya taimaka kwarai bisa kan a ci gaba da doka 'yan sanda da yawa a ci gaba da doka soja da yawa fiske eh, gari girma yake na yanayi ba kama da bane kenan ya kamata mutane wannan mu doke su da dama kuma bancin wayan da muka doka wanda mun kai an kare mun kai farmi mun kare akwai wanda za su fitowa kuma zuwa gaba insha Allah Allah su ya da Wannan ita ce rundunar 'yan sanda mafi yawan jami'ai da aka horar a wannan makaranta tun bayan da aka kafa ta a 1965 kuma a cewar daraktan makarantar Muhammad Lawali Madugu yana da cikakkiyar yarda da ababen da aka koyar da waɗannan sabbin 'yan sanda domin tabbatar da tsaro, yaƙi da ta'addanci, yaƙi da masu fatauci miyagun ƙwayoyi da makamai, kula da sha'anin sukuri ayyukan bincike da dai sauransu. Saboda haka ya gargaɗi sabbin jami'an su yi amfani da abubuwan da suka koya a tsawon wannan wannan horo don cika aiki ba tare da wani kure ba nuna kwarewa da mutunta 'yancin ɗan adam ya zama wajibi a gare su sannan ya ce yin hakan shine kare mutuncin aikin ɗan sanda à intégrer les effectifs la police nationale et servir la nation avec loyauté, professionnalisme, intégrité et dignité. Ministan cikin gida Bazum Muhammad da ke jagorancin wannan biki ya bayyana cewa gwamnatinsa za ta ɗauki dukkan matakan da suka dace domin bayar da dama ga 'yan sanda su gudanar da aikin tsaro cikin kyaukyawan yanayi. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.